Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci goma sha shida, ishirin da biyar da talatin da ɗaya. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A ƙasar Ghana kuma za a iya jin mata Alfa Radio Kumasi sannan za a iya kama mata hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yau ranar Laraba 6 ga watan Fabrairu na shekarar 2019. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Zara'u Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin gabata muku da wannan shirin. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanin labarai. A jawabinsa na halin da ƙasa ke ciki a jiya, shugaban Amurka Donald Trump ya ce har yanzu yana nan kan bakansa akan sai ya gina katanga tsakanin iyakar ƙasar shi da Mexico. Babban sakataren MDD ya ce ba zai so ganin wasu ƙasashen waje sun girka sojojinsu a cikin ƙasar venezuela ba ta an rattaba hannu kan abar ƙasar macedonia ta shiga rundunar tsaro na ƙasashen turai ta neto To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji saƙon da 'yan Najeriya ke miƙawa zuwa ga 'yan siyasa masu neman takara a yayin da suke zafafa yaƙin neman su bayan haka za ku ji cewa hukumomi a jamhuriyar Nijar na ci gaba da bayyana illa al'adar kaciyar mata da wasu ke ci gaba da yi. Muna kuma ɗauke da ra'ayoyin 'yan Najeriya a kan jawabin da shugaban Amurka Donald Trump ya yi a daren jiya a kan halin da Amurka ke ciki. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Laraba, yau ma muna nan tafa da shirin himma wanda Abdulaziz Adili ya shirya kuma zai kawo, amma duk sai bayan labaran duniya. Assalamu alaikum. Shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya yi amfani da damar da ya samu ta gabatar da jawabin halin da ƙasa ke ciki a jiya gaban 'yan majalisar dokokin ƙasar wajen ƙara yayata buƙatarsa ta ganin ya gina katanga kariya tsakanin iyaka Amurka da ƙasar Mexico. abin da ka iya sake janyo a rufe ma'aikatan gwamnatin tarayya kamar yadda aka yi a can baya. duk da cewa trump ya jaddada cewa lallai sai na gina wannan katanga bai fito fili ya faɗi cewa zai ƙaddamar da halin gaggawa da ƙasa ta shiga a ciki ba idan ba a ba shi kuɗaɗen gina katanga ba haka kuma trump ya tabbatar cewa shi da shugaban koriya ta arewa kim jong-un za su sake ganawa a karo na biyu a ƙarshen watan nan inda ya ce za su yi taro a ranakun 27 da 28 ga watan nan na Fabrairu. Ta wani fagen kuma a jawabinsa na halin da ƙasa ke ciki da ya gabatar ajiya a gaban 'yan majalisar dokokin Amurka. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi magana game da yaƙe-yaƙen da sojojin Amurka suka samu kawunansa a ciki na tsawon shekaru da dama. Trump ya yi la'akari da maƙudan kuɗaɗen da Amurka ke kashewa a yaƙe-yaƙen Afghanistan da Iraq, wanda ya haifar da mutuwar sojoji kusan dubu bakwai na Amurka tun shekara dubu biyu da ɗaya. Ya ce bayan shekaru da yawa na yaƙi a Afghanistan yanzu shi ne lokacin neman zaman lafiya kuma ya ce ƙungiyar Taliban ma na son haka. Haka kuma shugaban ya tunatar da cewa ya ba da umarnin janye sojojin amurka daga siriya inda tun shekarar 2014 suke yaƙi da dakarun ƙungiyar isis babban sakataren mdd antonio guterres ya ce yana fatan ba za a taɓa barin sojojin wasu ƙasashen ƙetare su dira a cikin ƙasar venezuela ba har ya ce zamanin yin irin waɗannan katsalandan ɗin a harkokin cikin gida na ƙasashen duniya tuni ya zo ya wuce sakataren ya gaya wa wakilin rediyon nan na voa a taɗin da ya yi da su jiya talata a birnin new york cewa ya ji daɗin ganin yadda mutanen venezuela suka fito cikin lumana suka gudanar da tarurrukansu na zanga-zanga ba tare da wani tashin hankali ba kalamin na guterres ya biyo bayan da barazanar da shugaban amurka donald trump ya yi na cewa zai iya aika sojojin amurka zuwa venezuela ɗin ko da yake bai fayyace dalilin da za su yi ɗauki wannan mataki ba labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Macedonia ta rattaba hannu kan wata takarda ta hanyar neman shiga rundunar tsaro ta tarayyar Turai, wato NATO, a ƙarƙashin wani tsarin da za a iya kammala shi nan da zuwa shekara mai zuwa. Babban sakataren NATO janar James Stoltenberg da ministan harkokin tsaro na Macedonia Nikola Dimitrov sun kasance daga cikin waɗanda suka halarci bikin sa hannun yau Laraba a Brussels. Stoltenberg ya ce, Kara ƙara Macedonia don ta zamo ƙasa ta talatin a ƙungiyar NATO zai kawo zaman lafiya da tsaro ga yankin baki ɗaya. Da yake tsaye a kusa da Stoltenberg, Dimitrov ya ce, abin da ke da muhimmanci ga kasarsa ta shiga wannan yarjejeniya ita ce, ba za a barta a baya ba. Daman kasan Girka ce ta toshe yunkurin Macedonia na shiga kungiyar tsaron ta Deto, saboda rigimar da suka yi shekaru suna yi a kan sunan Macedonia din. wanda sun nane a wani yanki na girka da yake amfani da shi jiya talata majalisar dattijai ta amurka ta gargaɗi shugaban amurka donald trump kan cewa kada ya yi saurin janye sojojin amurka daga ƙasashen syria da afghanistan trump ya yanke shawara kan janye sojojin amurka daga syria a cikin watan disamba bara. inda ya bayyana cewa amurka ta riga ta ci nasara akan 'yan tawayen ƙasar. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To da farko za mu fara da batun siyasa. 'Yan Najeriya sun fara jan hankalin 'yan takara da ke neman rike madafun iko a kan su mai da hankali wajen faɗa masa irin ayyukan da za su yi in har sun yi nasarar lashe zaɓe maimakon junan junansu a lokacin yakin neman zaɓe. Wakiliyar murya Amurka Zainab Babaji na da ƙarin bayani. Yayin da manyan zaɓuɓɓuka a Najeriya ke ƙara matsowa, 'yan takara kuma ke zafafa yakin neman zaɓe. Wasu 'yan ƙasar suka ce sun lura kusan dukkan 'yan takarar sun fi mai da hankali ne kan cakuna da kalaman ɓatanci wa abokan hamayyarsu, maimakon faɗa wa al'umma ƙudurori da manufofi da suke da su, da za su kawo waraka wajen warware ɗimbin matsaloli da Najeriya ke ciki. A cewar wasu da nazanta da su matsalolin rashin tsaro, talauci, rashin ilimi da sauran ababen more rayuwa su ya kamata 'yan takarar su mai da hankali wajen fayyace yadda za su magance su. Sunana Yusuf Tanko. Gaskiya yadda 'yan takararmu suke yaƙi neman zaɓe a Najeriya ni a gani na ba abun da ya kamata ba ne. Maimakon ka yi ƙoƙarin faɗan manufofinka da kake da shi ma ƙasa, ma mutane, ma matasa, ma mata ma eh, sassa daban-daban wanda za ka bunƙasa a cikin ƙasar nan kana zagin ɗan wancan fatin kana ce a shi ya yi kaza su sun yi kaza mu gaskiya ba abin da muke son ji ba kenan ku gaya mana me za ku mana ku taimake mu a ƙasa sunana awalu mazan jiya a abuja market Eh, a gaskiya ni ban gamsu da yadda suke gudanar da al'amuransu ba don kaman wannan abin nasu ma suna zuga mutane ne ma kamar mu kananan 'yan kasuwa da sauran al'umma yau gashi an waye gari dan abin da muke kasa ma yayi kasa yanzu gaba ɗaya ma yanzu sun rufe ma taimakon mutane banda kamfe ɗinsu da yawa juna bakana magana ba su da wani abu gaba ɗayansu duka fatin ma gaba ɗaya komai ya riga ya tsawwala sunana vincent john ya kamata a ce wai sun nema hanya da za a yi talauci ya fita annabi kuma suna creating awareness wai za su taimaka ma mutane in sun shiga gwamnati in za ku taimaka ma mutane za ku fara ba sai election ya zo ba ba mu da ruwa masu kyau wutan ma ba a samu da kyau mutane suna shan wuya sunana mustapha jibrin adam ga tsaro yanzu ya riga da ya yi karanti saboda ko tafiya za ka yi kana ma tunanin tafiya a kan hanya kai ba kowa ba ana tare ka kana fama da kanka a cewa sai ka kawo miliyan bakwai miliyan goma to wannan abun yana ci mana tuwa a kwarya don allah kamar yadda mu muke fitowa kwanmu da kwarkwatan mu mu goya musu baya ya kamata a ce mu ma su kare mu akan abubuwan da muke so. Sunana Maryam Aliyu. kamar yanzu wannan asu strike din da ake yi su yaransu suna fita waje suna karatu mu sai a bar mu kawai ba mu gama ba ba mu karasa ba shekaru suna tafiya ana barin mu kawai ba mu da future kawai muna zaman gida wasu 'yan najeriya kenan ke tofa albarkacin bakin su kan abubuwan da suke bukatan ji daga 'yan takara Daraktan hukumar wayar da kan al'umma ta ƙasa Garba a bari ya ja hankalin 'yan Najeriya ne da su kaucewa shiga rikici lokacin zaɓe. Abu ne mai kyau Eh, masu neman zaman shugaban kasa su sa hannu su yarda akan cewa za a yi zaɓe mai kyau amma kuma dole sakon ya isa kasa domin waɗanda su ne suke tada hankalin masu kone-kone masu kashe-kashe eh, wanda suke cikin halin maye masu sace akwati da sauransu ba abuja suke ba to shi sa kike ga muke fita muke kai wannan sakonni zuwa ƙasa daraktan hukumar wayar da kan al'umma ta ƙasa kenan garba a abadi Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. In talaka ka bar kuka a kuri'ar in ka rike makamanka ita za ta cece. A gaida Zainab Babaji. A yau shida ga watan Fabrairu, hukumomin jamhuriyar Nijar sun bi sahun kasashen duniya wajen ci gaba da jan hankalin jama'a akan illar al'adar yi wa mata kaciya. Daga birnin Kwanni ga Haruna Mamman Bako da ƙarin bayani. Kamar ko'ina a faɗin duniya janguriyar Nijar na tunawa a yau shidda ga watan Fabrairu da ranar yaƙi da yawa ɗiya mata kaciya. Madam Elbak Zainabu Tari Bako ita ce ministan da ke kula da rayuwar al'umma ta janguriyar Nijar. Ita ce ta yi wa 'yan ƙasar ta Nijar jawabi a madadin hukumomin ƙasar a kafofin yaɗa labarai domin faɗakar da su illolin da yawa ɗiya mata kaciya ke kawowa ga rayukansu. tous les efforts déployés au niveau national, régional et international sur ce fléau, cette pratique n'est pas encore éradiquée, et Duk da kokarin da aka yi domin kakkaɓe wannan mugunyar ɗabi'a har yanzu ana iya cewa da sauran zomo kaba dauko daga cikin kasashen wannan yankin kuma na nahiyar Afirka da ma sauran duniya hadda ma wannan ƙasar mu ta jamhuriyar Nijar sai dai duk da hakan ƙasar mu ta samu nasarori da dama wajen yaƙi da yawa ɗiya mata kaciya tunda abin ya rage sosai daga kashi biyar cikin ɗari a shekaru shekara ta 1998 zuwa kashi biyu da digo biyu cikin ɗari a shekara ta 2006 zuwa kashi biyu kawai cikin ɗari a shekara ta 2012 ta la'akari da ƙididdigar al'umma wajen sanin yawansu da kuma yanayin lafiyar jikinsu amma kusan wannan lissafin yana ɓoye bambanci tsakanin ƙabilu da ma jahohi. Et de SN. titre, il faut noter que ce taux cache des disparités ethniques et régionales. Suma malaman asibiti sun nuna murnar su game da zagayowar wannan ranar ta la'akari da irin yanda yiwa ɗiya mata kaciya ke da illar gaske ga rayuwar ɗiya mata kamar yanda daya daga cikinsu madam dudu malamar asibiti mai kula da karɓar beki a babbar asibitin birnin kwanni ta bayyana muna a yau da sahi wannan rana yana da muhimmanci sosai wajen mun ji dadin kwarai ranar ga yakin nan da yi ma mata katiya akwai illa sosai cikin katiyan nan saboda mace in an kai mata wannan an bata mata rayuwa ta kwata-kwata tunda wurin aihuwa mace tana iya samun matsaloli da yawa kan da sai ya zo babu wurin wuciya tun da wurin nan akwai mahimmanci akwai aiki da yake yi a cikin abubuwa da yawa na cikin rayuwar mace nan an riga an cire shi tunda halitta ce da Allah ya yi aka zo an kai katiyan nan ce nan yana kawo matsaloli da yawa a lokacin aihuwa da zaman ta na daci tare da mijinta yana kawo ka matsaloli da yawa muna zance samun su da guda guda amma yawanci su duka wadda muke samu dai za a ciya kamar mu nan wajen mu mun dade ba mu samu ba kamar wadda dai an kai musu wannan aiki a nan amma kamar daga eh, wannan mutanen mu wadda suke zakuwa daga Najeriya kamar eh, wajen lilaku nesa muna samun mata hakanan nan wata rana da a ce kawowa su ma yanzu ba da yawa ba a da dai ana samun su kowane lokaci amma yanzu sun yi dama amma mu nan wajen mu da yanzu ba mu nan ga samun su wannan lamarin zai kai karshe ne ta hanyar faɗakar da wanzammai da mai da uwayen ɗiya da magabata na bariki da na gargajiya da sauran al'umma akan illar yiwa ɗiya mata kaciya haruna mamman bako na birnin kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. Ya Ubangiji sarkin baiwa. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya. Tuma da la'agai gaida Haruna Mamman Bako. A daren jiya ne shugaban Amurka Donald Trump ya yi jawabin halin da ƙasa ke ciki a gaban 'yan majalisar dokokin ƙasar kamar da kuka ji a labaran duniya. Su ma 'yan Najeriya ba a bar su a baya ba wajen bayyana ra'ayoyinsu. Wakilin sashen Hausa a birnin Lagos, Babangida Jibril, ya ji ta bakin wasu mazauna birnin. of cooperation, compromise, and the A jiya ne dai shugaban Amurka Donald Trump ya gabatar da jawabinsa da aka fi sani da State of the Union Address a wani zaman haɗin gwiwa na majalisun dokokin ƙasar ta Amurka. A jawabin na shugaban Amurka dai ya taɓo batutuwa da dama da suka haɗa da na bakin haure da tattalin arziki da siyasa da demokradiyya da kuma batun gina katanga tsakanin Amurka da kuma ƙasar Mexico wanda 'yan jam'iyyar kungiyar adawa ta democrat suka ki amincewa da shirin to koya jawabin na shugaban kasar amurka ya shafi siyasar duniya tambayi kenan da newa wasu 'yan najeriya jawabi ne wanda yake za mu kalle shi ta bangare biyu To wani bangare za mu kalli farko dai su ne tushen demokuraɗiyya to amma kaga yadda yake ta abubuwa wanda yake ya zama kaman kama karya to sannan kuma sai ka kalli abin da ya ce na maganin gina katanga tsakanin shi da mezu wanda yake gina katangan nan wani alama ne yake nunawa na kyaman baki wanda yake su shugabannin duniya a yanzu ya kamata su mai da hankali ne akan kyautata ma al'ummansu da kuma jin daɗinsu? wannan shine zai hana bakin kwarara zuwa kasashen duniya da suke ta fuskanta wulakanci a yanzu to saboda haka kaga anan wani abu ne wanda yake yana nema ya durkusar da demokradiyyar ma ga baki daya to sannan kuma sai ka dawo ka kalli jawabin da ya yi musamman akan maganan majalisar wakilai ta kasan yadda yake ba jam'iyyar shi yake da rinjaye ba kaga duka waɗannan abubuwa ne wanda yake ah, an samu koma baya kuma saboda saboda shi ne ya kawo wannan koma baya din ga siyasar duniya ga baki ɗaya. saboda baya bin ka'idojin ita kanta demokuraɗiyya domin a samu abin da ake nema so mu anan muna kallon cewa jawabin nashi zai taba demokuraɗiyya na duniya ne baki ɗaya wanda su ne ake kallon ya kamata su kare muradi na siyasa na ƙasa ko kuma na duniya baki ɗaya so kaga a nan tunda ya rasa rinjaye a majalisan wakilai ta ƙasan ga baki ɗaya so dole ne a samu eh, tangarda amma duka ba laifin kowa ba ne laifin shi ne yadda yake kama karya akan maganan shugabancin shi wanda kuma demokaradiyya ba haka ta gada ba me za ka ce game da jawabin shugaban amurka donald trump a jiya ga amurka da kuma sauran kasashe eh to gaskiya jawabin shi na jiya gaskiya jawabi ne wanda kamar mai da hannu agogo baya ne akan harkar demokradiya saboda mutumin nan farkon hawan shi ya ce dama sai ya yi katanga tsakanin shi da mexico kuma sannan saboda yana faɗa da 'yan majalisu na ba gaira babu dalili gashi ya sa wasu ma'aikatan kasa amurka ma baya a biya su albashinsu ba saboda haka in dai haka shi shine demokradiya to gaskiya ya mai da hannun demokradiya ba kuma sannan kasashen da ke tasowa da suke so su koyi da amurka ta hanyar demokradiya to za su ci gaba da yin kama karya kamar yadda suka ga shi yanzu zai fara a kai yanzu dai abin jira a gani shine ko rawar da shugaban kasar amurka ke takawa ta bangaren demokradiya zai taimaka wajen kare demokradiya kamar yadda aka san kasar amurka da yi a can baya babin ya jibrin murya amurka daga lagos Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC agogon mu anan yana cewa karfe goma da minti goma sha tara. Kafin ku ji shirin himma ba ta ga rago ga wannan saƙon. Talaka bar kuka kuri'ar ka ka rike ita za ta cece ka. Yayin da zaben Najeriya ke ta fara na goma sha shida ga watan Fabrairu na shekara ta dubu biyu da goma sha tara. Mun ce babban abin ba kasanmu shine zama lafiya da wadata. Bayin da ake da talauci kamar Najeriya sun cika alkawari sun cika alkawari. Sashen Hausa na murya Amurka ba zai bakku a baya ba zai ba kwararo da sako da lunguna don kawo muku labarai da rahotanni da dumi su. Murar Amurka daga Kaduna. Muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Muryar Amurka a Sokoto, Najeriya. sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. za mu kawo muku shirye-shirye na musamman ta kafar rediyon mu da talabijin da sauran shafukan mu na sada zumunta. Za kuma mu kawo muku hirarraki na musamman na masu ruwa da tsaki a harkokin siyasar Najeriya sannan za mu so jin ra'ayoyinku a rediyo da shafinmu na Facebook akan abubuwan da ke wakana. A ranakun zaben kuma a maimakon shirin mu na rabin sa'a da aka saba za mu kawo muku shirin sa'a ɗaya domin sanar da ku wainar da ake toyawa. Don haka sai a kasance da sashen Hausa na murya Amurka. Duniya a kafin hannu.

Jama'a salamu alaikum barkanmu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasarsu zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata mun tattauna ne da bakon namu Alasan Halilu na asalin ƙasar Nijar mazaunin garin Porjanti da ke ƙasar Gabon. Da yawa daga cikin matasan suna kama hanya zuwa agadas daga su shiga libya suna rasa rayukansu shekarar mun tattauna da wasu wanda suka ce a yanzu haka ana ta kashe su can ana ta gallaza musu azaba kuma duk da wannan har yanzu matasa na yankunan in ba nijar ba kawai har ma yankunan kasashen da ke kewan nijar suna kama wannan hanya zuwa zuwa libya wani kira gare ka zuwa gare su wannan babban kuskure ne gare ga matasa ɗan uwan matasa ai ba kwa gani ga tele suna ji a rediyo in ba su ji a rediyo suna ji ana faɗa suna gani kuma a tele kiri-kiri ga nan ana faɗa kuma ga jarida nan ta rediyo ta hausa ta ingilishi ta faransa duk ana haɗin abin da irin yadda aka halaka mutane a ƙasar libya din nan da libya da ainihin alje da wannan sahara duk ana halakar da mutane ko gaban za mutum sai kishura ma ta halaka shi ne ne za su nema can in dai mutum wanda duk yadda tafi can wato da ganga ya yi ganganci kuma wanda ya ganganci ai ya sani wanda duk ya tsaye can wato ya sa babban kuskure abinda kuma ya same shi wato tamkar ke ja makanci eh saboda Allah matasa da ku tafi can kai da ku tafi can ku tsaya a yi akwai aikin rani mu dai mu ku kuma mun sai shi nan kasan mu ta mu a tafi ana halaka gaban za matasa eh, ko gaban za ko lokacin da kasashen nan suke da zaman lafiya suna da suna da matsala ta kakka da baki suna walakantar da baki bane yanzu da suke kashe su ma balle kai bako ne kai bako inda ka ga jama'a akwai matsala ta barke tsakanin su suna kashe kihinan su ne kai bako ka je ka ce ka shiga kusa ka nemi alheri a cikin su ba zai yiwu ba wani sau ya kamata kai ma rayuwarka za ka je boko ko me za kai ka sauya rayuwarka idan abin da ka sani yanzu wannan yawo da kan shekara goma sha biyar ka san shi lokacin kakin ka zo nan gabon ya ne wani abu ya kamata kai eh, to abin da ni sani tun kamin in zo nan gabon. da muka taso mun ga tsohon suna nan suna da ta hannun cikin wannan karkarar da suke suke a cikin muka muka taso cikin muka sha cikin muka yi komi ake mana komi bukatocin mu a kai alawan muka gan su suna biyan su ga sai sun sun su yi kwata kwarewa to saboda haka nan ya kamata mu ma wannan turba ita ce ya kamata mu bi mu hankuli rishi in ma akwai shi wata ran a ci daɗi insha Allah hakan ga ya kamata mu yi hankuli rishi wata ran a ci daɗi in Allah wannan turba ta kamata mu bi sai ta so mu ba mu ga iyayen mu na wannan zirganiya sai a kasashen waje aka kashe su da banza ba nan mun ka zamana tare da su muka bauta musu suka ɗora mana albarka ta biyu mu har bisa yanzu don hakan gaskiya ya kamata mu tsaya mu ma namu iyali su bi mu su gan mu tare da su mu zamna Mala Halilu kenan a takaice Mala Halilu zan ce kenan rashin aikin yi rashin masana'antu rashin samun albashi a ƙasa ku shine dalilin duka wannan wannan ya wuce wuce hakikan shakko shakka babu wannan haka take kenan kana ce idan yanzu gwamnatin Nijar ta fara gina masana'antu ta fara ta fara aza kamfanoni ba za ba wanda zai bar Nijar hayin ba za ku bari za ku tsaya nan ku yi aiki a Nijar to lalle dai lalle dai hakikan da waya dai ko ko tun da na na hurto muku cewa lalle yan Nijar ba duka suke hita ba galibin mu yan jihar ta lalle daidai akwai wani dan wata ta samu irin wannan wadda suka hurto dinnan nan mai ta adali don ku ka gani mahita ko a daina hita kaf gaba ɗaya ko kuma a rage kalilan za ka isa ko za ka isa don jarabar. Hmm. To Malam Halilu na gode kwarai da wannan hira da mun kai ni da kai insha Allah sai mun kara tantabarka. Ba ku komi mai ta adali. Ba ku komi mai ta adali. Mun gode kwarai. Ni ma na godiya kwarai. Ni Abdulaziz Adili Toro ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah. Riga To yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. mu na farko da cewa Assalamu alaikum VOA Hausa. Ya kamata al'ummar jihar Zamfara su binciki kansu game da tashe-tashen hankula da suke faruwa. Ganin yadda labari yake fitowa ana jefa alkur'ani mai tsarki a wasu sassan jihar daga Alhaji Mele Yusufari. Sako na gaba ya fito ne daga Yakubu Abdullahi Dambam. ya ce salam voa hausa na rubuto muku wasiƙa ta ce don na yi tir da allah wadai akan ci gaba da samun hare-haren 'yan bindiga a jihar zamfara wanda yake ci gaba da haifar da asarar rayukan bayin allah daga ƙarshe nake addu'ar allah ubangiji ya kawo wa al'ummar jihar zamfara sauki amin wannan sako na cewa gangami da kungiyar haɗakar mata suka gudanar a abuja najeriya domin wayar da kan magidanta da matasa akan illar bangar siyasa abu ne mai kyau da fatan za a yi amfani da shawarwarin da za su faɗakar da al'umma domin kaucewa hatsarin da ke cikin tashin hankalin siyasa sako daga lawal sani na kawu daura Sakonmu na ƙarshe na cewa muna kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya da ta duba halin da 'yan gudun hijiran ƙasarta da ke tsugude a wasu ƙasashe ke ciki sakamakon rikicin Boko Haram don dawo da su a garuruwansu tare da sabon musu da ayyukan yi. Wasiƙa daga Yahaya Danno Azare da Zainab Barista Chole Maskandare tare da Prince Tasi Ibn Abdallah Azare jihar Bauchi. To kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya. Shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya yi amfani da damar da ya samu ta gabatar da jawabin halin da ƙasa ke ciki a jiya gaban Majalisar Dokokin ƙasar wajen ƙara yaya ta buƙatarsa ta ganin ya gina katangar kariya a kan iyakar Amurka da ƙasar Mexico abin da ka iya sake janyo a rufe ma'aikatan gwamnatin tarayya kamar yadda aka yi a can baya. ta wani gefen kuma a jawabinsa na halin da ƙasa ke ciki da ya gabatar jiya a gaban 'yan majalisun dokokin amurka shugaban amurka donald trump ya yi magana ne game da yaƙe-yaƙen da sojojin amurka suka samu kawunansa a ciki na tsawon shekaru da dama trump ya yi la'akari da maƙudan kudaden da amurka ke kashewa a yaƙe-yaƙen afghanistan da iraq wanda ya haifar da mutuwar sojoji kusan dubu bakwai na amurka tun shekara ta dubu biyu da ɗaya. babban sakataren mdd antonio guterres ya ce yana fatan ba za a taɓa barin sojojin wasu ƙasashen ƙetare su dira a cikin ƙasar venezuela ba har ya ce zamanin yin irin wannan katsalandan ɗin a harkokin cikin gida na ƙasashen duniya tuni ya zo ya wuce. macedonia ta rattaba hannu kan wata takarda ta hanyar neman shiga rundunar tsaro ta tarayyar turai wato neto a ƙarƙashin wani tsarin da za a iya kammala shi a nan da zuwa shekara mai zuwa masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Zarawa Aminu Fage da ta taya na gabatar da shirin da kuma Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni da injiniya mu Mr. Dan ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.